Tarihi ya nuna cewa tun bayan samun 'yancin kan Najeriya gwamnatocin da suka gabata sun bayar da kulawa wajen fitarwa Fulani rogage, burtula da hurumma har ma da masharar dabbobi abin da yasa suke gudanar da harkokinsu na kiwo cikin lumana domin duk abin da suka bukata sun samu. Dattijon ƙungiyar mayar ta Allah ta makiyaya a Najeriya Muhammadu Dodo Oroji ya ce ba karamar kasawa ba ce da sakaci ga gwamnati a waye gari yanzu duk waɗannan abubuwan a rasa su kuma duk da kudirin aiwatar da shirin rugga wanda kan iya yin tasiri wajen mai gurbin wancan tsarin ya gagara kuma gashi ana ta kokawa tare da zargin fulani ya kai musu wannan to shanun za su je su yi kiwo su dawo ai idan aka yi nan ka san mafitar da ake samu su fulani nan ai dada duk an san inda suke zaune wuri ɗaya suke zaune kuma suna karatu duk wanda yake da ilimi ko wani ya sashi wani abu ya yi wanda ba daidai ba shi ba zai yadda ba kai yanzu kana yadda wani ya baka bindiga ko da kullum zai baka miliyan ɗaya za ga an kama wani da yake zabin a tambayi nawa aka baka da aka ya ce an karɓo miliyan biyar amma an ba shi dubu talatin a wanda yan mallaki hankalinsa zai yi wannan to idan kowace jiha za ta yi wannan ai zai yi wuya wani katurar su ya zo nan wannan wurin don kaga akwai police station akwai makaranta yaransu za su yi karatu za su yi ilmi usman abubakar kokoshe shi ma jigo ne a kabilar fulani a najeriya ya ce akwai alfanun da suke hangen za a samu da an aiwatar da wannan shirin na rugga a najeriya in mutum bai karatu bai da bambanci da dabba kuma ba da za a karanta da shi sai ka zauna da shi wuri guda don haka irin misali kamar asibiti da lahiyar dabbobi da sauran abubuwa duk ba samu in ba mutane ba zaune suke wuri ɗaya ba don haka wannan shi a umfanin da za su samu umfanin gwamnati sauransu kaga mashaya yanzu babu ta burtali babu don me don duk wuraren da hulani suke zaune duk misali zaka iska sun tashi amma unhwani bai samuwa dole sai an zauna da guda sai an san da mutane wanda ka yawa kaga ba san da shi ba to ko yaya masu sharhi akan lamarin yau da kullum ke kallon aiwatar da irin wannan shirin farfesa bello Dodon bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum babban abin da ke faruwa shine da siyasa taho. gwamnoni ba abin da ya sha musu kai da dukiyar jama'a sai siyasa dan hakin da kai rena yanzu shi na ka tsone maka idanu watan shi yasa mulki yake da wuya wajibi ne ka kula da ko ɗami irin mutane duk wani ɓangare na al'umma da ake mulki in dai an ka bar shi haka nan ba da an tabbatar da cewa an yi adalci tsakanin mutane ba to wanda duk an ka bari zuwa gaba shi ma na yatar da kai ba ai wanda ya faru a Niger Delta kuma kowa ya riga sa abin da ya faru da ya zamanta ana ɗiban mai an ka kyale su ai sai suka haukace su a gwamnati mutuwa to irin waɗannan abubuwa haka suke ko ga waɗannan makiyaya shi ke faruwa a yanzu da yake a Najeriya ana ƙoƙarin lalabo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar matsalolin rashin tsaro wasu na ganin cewa duk shirin da ake tunanin zai tasiri ga biyan wannan bukatar to yana da kyau a bayar da dama a gwada shi ko da za a yi dace muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya